wani amma allah sa da wani za mu sake bayan babban sallah za mu shi bi jigawo allah kan da allah so na makowa haka ne za ka iya ci za a iya cin da suka zo second su gode Allah don saboda kowanne akwai tim da ma sun fi wani kuka buga fara da kyau amma ba su kawo fana kan so yanzu muna da babban bako a nan wurin kuma ɗan jarida corresponder na corresponder ne na liberty shine babban bakon mu a yau kyaututtuka shi zai miƙa mana da allah dai za mu abin daki daki akwai first price akwai ƙwallo ɗaya akwai akwai kafin akwai bon akwai kofi akwai beef akwai kafin biski sannan kuma wani mura da kuke gani refreshment ne naku aka da kai za a kama ne za a koma gitin da ba Dala ku dan shi dala muna so ruwan mu zai dan jawabi.